yauwa sun gano dan rufe idan ki yauwa eh! ah, dama wayo kake so ka mun a ah, ai wannan fifitan ni ya kamata ne miki bai kamata a cikin ga laifi na ne ma da nake zuwa da rana in fito da ki kuma abin da isa bana zuwa da daddare malam ne karatu ana yin magariba har isha har dare ba zan samu zai yauwa a'a dan Allah ka bari ni ne ka fata fafa wa ya gaya miki a an je ban yadda ba ban yadda ba dan Allah ka kawo amma ni ne nake da haƙƙi ne miki ai ba komai ba bari ki ji kin ga ni ba ma wannan ci damuwa ta ba damuwa ta kin ga yanzu ga yanayin al'amuran gidan kuɗin nan ni wallahi in na hango sai naga kamar su ake araba mu ai karka damu duk yanda zan yi zan yi zan shawo kansu karka damu ka kwantar da hankalinka dan Allah ki san yadda zaki ki shawo kan mahaifin nan naki saboda kin akwai matsala wallahi insha Allah karka damu zan lallaba shi ina bawan Allah ina wuni me ke ba sai ka gashi da ni ba an gashi da ni tun daga hanya wai kai a wani garki aka yayi ka ye na ce a wani garki aka yayi ka ne garken malamai garken malamai ko to kenan. za maka tambaya yanzu kwaya ɗaya ka fahimce ni ka tabbata ka bani amsa ina zan ga ubanka in tashi neman sa a bara kuma eh yanzu ina ina ina zan ga ubanka in tashi neman sa yana bakin masallaci ku zo mu je ku zo mu je bakin masallaci zo mu je ban ban ban ban bayanin da kake baka fahimta ba hmm. to ai duka ƙarshen bayanin dai gashi nan abubuwan da duk muke so dai a dai san su a kuma ninka dai aiki da su hmm. mu taimaki junan haka ne ba mu taimaki junan mu mu nema kanmu mu yi kishin jihar harkar. alaikum lafiya ne ta ne ai da ce kai ne yaran nan ku eh ni ne to masha Allah to kan san shi sha'anin rayuwa duk inda aka ce yaro ya balaga nema ake a kau da shi eh kwarai wannan yarinya in ta kawo ita ma ta balaga a kau da ita kwarai kwarai to shi nake ganin abin nan da a tsaya ana furin fujuman nan to daga na sako shi a gaba da ita gaba daya a zo nan yanzu a yi daura aure yanzu malam sabo yanzu a nan malam sabo ba shaidu ba komai a me gagawa ya gani ina so ta ce sana son sa shi ke na kwakwa eh kuma ga wali ga wakili kaga yanzu kai kai ne wakilinsa ne mm. ne to in kaga za kenan kuma in za a yi yanzu daura aure sai a daura aure kawai haka za a kawai haka ma da sadaki da kaya da kenan a ayo kuma sadaki ai dole a sa masa dole a sa sadaki ai ban shi na bane ko kaya fi malam ba na ji kana ta zancen a daura a daura ai shine sadaki dubu ɗari biyu lakadan ko ajala lakadan dubu ɗari biyu man sabu ɗari biyu har da sadaki da na gani ina so da komai kenan a ciki duk dubu ɗari sadaki dubu ɗari kuma a ciki za a na gani ina so wane ne da wane ne da ake daidai wannan abubuwa dai to duk a ciki za a yi To kuma to tun ka kaɗan kaɗan kaɗan saraya mm-hmm. abinda da za a yi na ga abin bai maka ba a ƙara dubu hamsin dubu ɗari biyu da hamsin ai hakan ma ni ba tun daga shaidu su ma su ja su hakan ma ni ai dubu ɗari biyun ba wai na ga yayi kaɗan ba ne ni gani nake yayyawa alan sabo kake eh. ko yayyawa eh, malam to tunda wannan daurin aure ne na tsawo malam sabo to kaga mu dai ga abin da muka sa a gaba maliman wato mani abin da ke hange maliman yarinyar nan ai ba sayan ta za a yi ba eh to a naira uku a kanira uku Naira uku. A to, Naira uku. Ga bayani na da na ke zuciyata. Bayanin ba na haka bane malam sabo. Bai maka dubu ɗari biyu da hamsin ba? bai maka ba ma sabo eh um, ai sasantawa zai to na zuwa ina bayan Allah ga mu ga mu dama abin da nake so in dora ku akai kenan wannan shine sharɗi na tunda ba za ku iya ba wannan yaron duk ran da na sake ganin sa a kofar gidana shi wa kenan shi shi dana eh in na ƙara ganin sa a gaban kofar gidana mm. ya je gurin zance to duk abin da na yi masa shi da kansa yeah haka ne eh man sabo wai shi wake abin da kai masa na dai gaya maka na tuni a idan ka tuni a idan ka ba shi nan nan nan shi nan nan a ni ban gani ba nace shi tuni a idan ka ba shi ba ita ba shi ba ita shike man sabo ke fita wai shi wake na wannan dan nan dan nawa nake nake bare wannan shi man sabo eh a dai hakuri dai ba zan hakura ba a sha ruwan sanyi dan ran da ka sace ganin ka kofar gidana ka zo to ka zo da ruwa ka ajiya kusa da kai don kan mu da kai a ruwan da za a zuwa maka ma sabo wani yaro faɗan gaban goshi liman ne tashin hankali karamakallahu salmanu fa ya matsa da yarinyar irin abin da nake gudu irin abin da nake gaya wa yaron nan ko ya rabu da yarinyar nan ya rabu da yarinyar nan yanzu wannan shine siriki malam wannan shine siriki to salmanu ka gare sirikinka kaga dai abin da liman yake ta faɗa kenan kaga wannan wannan ba abin da zamu yi saraku ka san wannan shi ake kira kora da hali wanda ya fi kora da kara ai wannan da halin da koran ma duk duka aka yi jin da har da duka gaskiya ne an face ka nema wa ƴaƴanka uwa ta gari uba ko a kasuwa a samu ye eh ai idan uwa ta gari ce to duk ƴaƴan za su zama nagari. gari da gaskiya eh idan na nagari ya fito kowaye nasa ne Eh. ai mugu sai mai shi amma na gari ai na kowa ne wato maliman daga yau sai na ji jawabin marigayi eh ita uwa ita take haifa ɗanta, ta haifi ubanta ta haifi kakanta alhamdulillah dan ka aure yar barawo to ko jikar barawo ta aifo ma barawo ko ko dan fashi to ko wani mai mugun hali mara hakuri mm. kaman wannan to kamar man sabu eh man sabu san zuciyarsa ya inganta ya gaurta ya gaurta